karfe 8 ta cif agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci 26. Abdullahi Isa Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. akalla mutane 48 ne suka mutu sakamakon rubutawar wata tsohuwar mahaka na zinari da wani kamfanin kasar china ya aiki da shi a yammacin kasar mali za ku cewa shugaban mulkin sojan Niger janar abdurrahman chani ya kaddamar da kwanaki biyar na tarukan kasa a birnin yamai a jamhuriyar Niger. shugaban diplomasiya na kasar tsohon shugaban diplomasiyar kasar habasha kenan mahmud ali yusuf shine ya gaji musa Faket a kujerar shugabar zartarwa na kungiyar tarayyar afirka au kenan to sai mu je ga labaran kamar yadda aka ji da farko akalla mutane 48 ne suka mutu sakamakon rubutawar wata tsohuwar mahaka na wani kamfanin kasar china a yammacin kasar mali a jiya asabar kamar yadda hukumomi da majiyoyi na cikin gida suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa a wannan tsohuwar mahaka da wani tsohon kamfanin kasar china ya aiki a nan hukumin na kasar mali sun bayyana damuwa tare da kokawa kan rashin bin doka da oda daga mutanen yankin hukumin kasar sun yi ta kokawa kan yadda ake haƙo karafa masu daraja a kasar ba tare da bin ka'ida ba a wasu alkaluma daga hukumar tsaron kasar ta mali an samu mutuwar mutane da dama tsawon watanni da kuma shekaru da suka gabata wanda ya sa hukumi ɗaukar matakan hana hako zinari ba bisa ka'ida ba sai ga wannan haɗari na rasa mutane 48 da suka isa wannan tsohuwar mahaƙa na wani kamfani na wani tsohon kamfanin ƙasar china kenan kuma 'yan ɓata gari na gudanar da aiki ba tare da bin doka da oda ba ana ci gaba da neman waɗanda abin ya shafa kamar yadda shugaban wata ƙungiyar kare muhalli ya shida kamfanin dillancin labaran faransa na afp shugaban mulkin sojan nijar janar abdurrahman chani ya kaddamar da kwanaki biyar na tarukan ƙasa a birnin yamai babban birnin ƙasar ta niger wanda ke da nufin tsayar da tsawon lokacin miƙa mulki wanda aka fara tun bayan jin mulki da aka yi a watan yulin shekarar 2023 waɗannan tarukan ba za su kasance a matsayin wata hanya ko madogara na dorewa kan karagar mulki a nan gaba ba kamar yadda shugaban majalisar sojan kasar ta cnsp ya sanar kai tsaye kuma aka yi ta watsa shirin a kafar talabijin na gwamnati ya ci gaba da cewa dole ne su zama lokacin mu'amala mai ma'ana wanda zai haɗa kan dukkan 'yan nijar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa nafdak kenan a najeriya ta ce jami'anta sun gano wani katafaren wurin a da sayar da magunguna a wani wuri da ya kasance cibiyar sake gyarawa da sabunta magunguna da suka lalace don sake shigar da su kasuwa a jihar abiya da ke kudu maso gabacin najeriya hukumar ta bayyana cewa ta bayyana haka ne a shafinta na sada zumunta a ranar juma'a inda ta ce an gano magunguna na jabu a cikin wasu gine-gine a garin umidmeje a karamar hukumar usisioma unguwa ta jihar abiya hukumar ta ce harabar gine-ginen na na kusa da kasuwar aririya da ke garin na aba cibiyar kasuwancin jihar yanzu haka dai bincike na tafiya a kai domin zakulo waɗanda ke da hannu da kuma ke aiki da wannan kamfani labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya shugabannin diplomasiya kaɗan ne za su iya yin alfahari da daɗewar mahmud ali yusuf ministan harkokin waje ko kuma tsohon ministan harkokin wajen jibuti tun a shekara ta 2005 wanda aka zaɓe shi a jiya a matsayin shugaban hukumar zartasawa ta tarayyar afirka yusuf ya samu goyon baya daga da ake bukata na kashi biyu bisa uku na shugabannin yankin a taron addis ababa babban birnin kasar habasha domin samun mukami na wakilcin 'yan afirka kimanin biliyan 1 da miliyan 500 a fadin nahiyar don shekaru 55 da haihuwa an ba shi dama na yammai gurbin musa faki muhammad dan kasar chadi wanda ya kasance shugaban wannan hukuma tsawon shekaru takwas ya goga da 'yan siyasa da suka hada da raila odinga dan adawa kuma wanda shugaban kasar kenya ya nemi ya mai wannan ya kasance a wannan kujera yanzu haka dai kallo ya koma bangaren wannan sabon shugaban zartaswa na kungiyar tarayyar afirka wato muhammad ali yusuf wanda zai mayar da hankali kan batutuwa da suka shafi tsaro da kuma tattalin arziki na nahiyar afirka firaministar congo wadda ke wakiltar felis tshisekedi a taron tarayyar afirka addis ababa ta kauce shiga tawagar na kasashe yayin ɗaukar hoto a harabar ɗakin taro a jiya asabar jujit simewa tana mai cewa da babbar murya babu batun bayyana tare da mahari tana magana ne dangane da shugaban kasar ruwanda wanda ke dafawa ko kuma dakarun su ke dafawa 'yan tawayen m23 da suka kama wani yanki a kasar ta congo ganin matakin da firaministar congo ta ɗau hukumar habasha ba su bayar da wani bayani a hukumance ba tun a ranar 15 ga watan fabrairu nan ne ake tsare da pravid jugnot tsohon firaministan tsibirin maurice ana zarginsa da laifin karkatar da kudade bayan da aka kama shi da akwatuna hudu dauke da sama da euro miliyan biyu kamar yadda masu bincike suka tabbatar wanda kuma aka dakatar da shi yanzu haka